Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biyar da mu Shirin domin iyali ya ɗauki makonni yana magana kan batun cin zarafin iyali da ke kai ga raunata wanda aka fi ƙarfi har waɗansu lokuta ya kai ga rasa rai lamarin da ke shafar maza da mata. Muna kan nazarin wannan mukalan muka samu labari wani ɗan sanda a Jos jihar Plateau ya datse wa matarsa hannu da adda biyo bayan wani saɓani da suka samu. Wakilinmu Zainab Babaji ta zanta da makwabciyar matar da za mu saka sunayensu wadda ta bayyana yadda lamarin ya faru. mu dai mun ji labari cewa a kan dubu uku wai ya bata ajiya sai ya dawo ta ta bashi kudin ita kuma ta gan shi ya riga ya bugu shi ya sa ta ki ta bashi kudin da ta ki bashi sai ya gudu ya je doki ada da ya doki ada tana kokari tana ga kaman wasa ne kaman wasa ne su da ya buga tana kokarin ta dan kauce sai ya buga hannu hannun ma ya yanka hannun ya sake jin mata eh, ciwo ita ma bata san a lokacin da ma hannun ma aka yanka ma bata san ma hannunta a yanke yake ba sai bayan can da ta gan iska ya hura hannun jini ya ya soka sosai shine sai ta faɗi to ba karfi kuma ba shine kafin ta hankara cewa fa bata da To yanzu me kike ganin kaman ya kamata a yi ma wannan shi ta kaman me wanda a ce jami'in tsaro ne kuma gashi ya yanke eh, mamatan shi hannu musamman ya zama cin zarafi ne tunda wannan kuɗi dai dubu uku kila ko tana ma neman na miya ne ko wani abu dai wanda za ta sarrafa ma iyali a gida. Tunda mun gode ma Allah ma domin shi ɗan sanda ne ya san doka. So dole doka ya bi shi. a yi abin da ya kamata domin ba saboda shi ba wadda za su ce a bar shi in aka bar shi wani ma gobe zai sake yin fiye ma da haka so idan an yi mishi wani abu gobe wani ma idan yana tunanin yi ba zai yi ba so gaskiya ya kamata a ɗauka mataki domin mu ma mata gobe mu ma musan menene muna ciki idan kana cikin damuwa ka faɗa ma wani domin a taimake ka kar mu bari sai abun ya zama da damuwa don da ya sami wuyanta da ta mutu da ba wani magana kuma ba kuma ga yara kanana kuma ga ita tana da ciki da wannan abun ya faru so nawa shine mu giya ma idan kana da wani kusa da kai in ka san akwai damuwa ka faɗa share ka faɗa in ka faɗa ma wani wani zai baka shawara but idan ka yi shiru da shi in ya zo ga wannan to karshen sai ka ga yanzu duk duniya sun sani ga abin da kana fama da shi to zainab ta kuma haɗa kan mata 'yan gwagwarmaya a jihar plateau da suka haɗa da barista nankos nehemiya pektu sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar plateau kuma memba hukumar mutunta bukatun jinsi ta jihar plateau da Nanker Dadon, jami'a a cibiyar tsaro ta NSCDC da kuma jami'ar aikin jinya Fatima Yarima Garba. Bari Sanankus ɗaya daga cikin lauyoyin mata da ke tsayin daka wajen ganin an hukumta ɗan sandan da ya guntula hannun matarsa ta bayyana munin lamarin a jihar Filato. Bisa ga yanayin aiki na mukan samu complain sosai kowane sati ba satin da zai wuce da wata mata ba za ta fito ta ce wai gashi an ci mutunci ta ba kala kala ko jiya ma da muna training a nan da muka koma aka ce mana wai eh, wata mata ta zo ta ce mai gidanta yana dukanta sosai sun gina gida tare yanzu kuma ya ce ta fita mishi daga gida so ta zo ofis tana kuka mun yi wasika akan ya zo mu samu mu yi zama sai a san matakin da za ɗauka kai so mata na cin mutunci su sosai bangaren ki Fatima muna samun mu ma irin wa'annan matsalolin akwai wani lokaci bana mantawa da daddare ina aikin dare wasu 'yan vigilanti sun buga mana kofa mun bude sai ga mata sun ɗauko ta da ciki mijin ya mata duka da daddare ya koro ta wa jama atlas sai wasu ne suka tsince ta suka ɗauko ta suka kawo ta asibiti ga ciki wajen wata takwas atlas last mun mata dai allura mun ba ta pain relievers ta kwanta da safe mijin da ya zo me ya ce mata me ya ce mata mun kira securities akan su zo su shiga cikin magana sai matan ta ce ita ba ta so kowa ya shiga cikin magananta da mijinta ita sun shirya within 5 minutes ta ce sun shirya ita a rabu da ita ka a mata komai ba mu san me mutumin nan ya gaya mata ba kuma akwai tsoron shi a jikinta atlas haka suka tafi abin da ba a yi komai a kai ba kenan ya suka kare ma ba mu sani ba kenan ana samun cin zarafin mata sosai kaɗan ba mm. sosai da sosai mata su ne za su ɗauki ciki su za su yi reno su za su aihu su za su sa su yi family planning wani mijin ma ya ce sai ta abotin cikin kuma a wajen wata ta rasa ranta mm. to barin je ga ofisa musamman ke kina aikin tsaro kuma ke mace ce yaya za ki bayyana cin zarafin mata a kamar yadda yawan ne suka faɗa ina aiki ne da nscdc a ofishi na gender gender based unit gaskiya muna samun complaints da yawa ana kawo complaints mata suna shigowa kowane rana muna bude ofis suna kan jiranmu akwai watan da ta zo cewan suna business tare da miji ta fara business na ta kamun shi ya zo da shi ya zo ya ce su yi tare da suka yi tare business din atlas ita tana gurin aiki shi je sayar da ah, abubuwa duka ya rike kudaden shi kamun ta dawo ba komai a gida da ta yi magana ya yi mata duka har da ƴaƴanta ya duke su ya bar su ba abinci ya ma kore su a gidan ma gaba daya da suka kira mu muka zo sai aka ɗauke ta da 'ya'yan aka kai ta wata wata shelter a gida da ana ajiye su domin a raba su da wannan mutumin har yanzu ita da 'ya'yanta suna wannan gidan har yanzu shi ya ki zo amma mun riga mun aika ana kan neman shi za a kawo mana shi a ofishi madannan kirna dawo gare ki da yake kin yi bayanin yadda ake samu kuma cikin 'yan kwanakin nan kin yi bayanin cewa an sare ma wata mata hannu wanda duk duniya ya dauki mm. hankali yaya kuka samu wannan labari gaskiya wannan labarin bai mana daɗi sosai ba ranmu ya ɓace sosai da muka ji wannan labarin ba mu zauna ba mun tashi mun nema mu ga yadda za mu gan shi commissioner of police kuma ya ba mu zarafi mun je mun gan shi ya bayyana mana ya ce gaskiya su a hukumansu na polis sun ji kunya irin wannan halin kuma ba su yadda da wannan halin ba kuma kar mu samu damuwa za su ɗauki mataki a kai domin mun ce mishi mun sha so da yawa ana zo sai a zo a yi biribiri wani lokaci da irin wainan abubuwan can sai ka gan mutum din an sake shi ko magana an biyan kashe shi so mun ce mishi gaskiya ya taimaka ya ɗauki maganan nan da zafi ya tabbatar da cewa an yi hukuncin da ya kamata kar mu zo mu je magana ya wasa ya ba mu alkawari ya ce Allah ya da ba za su yi wasa da wannan kes ba kuma ba wanda zai lalata da wannan kesin ba dole zai fuskanci abin da ya kamata to a sauran kwanakin da suka wuce an ce mana da cewa an tuɓe mishi kaya an mishi dan akwai jami'in tsaro ne eh an ya an tube mishi kaya so an kuma sallame shi so yanzu haka ana kan process wanda za a tura case nashi ya tafi court don ya samu ya a yi mishi shari'a sannan a yi hukunci kin san ba a zo a yanka hukunci ba tare da an yi shari'a ba dole za a yi shari'a kafin nan a samu shaidu a ji me ya faru kafin nan alkalai su yanka mishi hukunci ita to masu iya magana suka ce rigakafi ya fi magani idan mai sauraro ko wani da ya sani yana fuskantar cin zarafi kofar waɗannan lauyoyi mata na buɗe domin taimakawa a ceci rayuka da kuma kare zuriya Allah ba dukkan ma'aurata zaman lafiya da zuri'a mai amfani. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai dai kafin mu mai sallama da bakin namu za ku ji abin da ke assasa wannan matsala da kuma matakan gyara. Yanzu a madadin bakin barista nan kusna Kyaftu da Nankyar Dadon da kuma Fatima Yusuf Garba sai wakilinmu Zainab Babaji da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke